Rahoton wanda aka baje a yayin wata muhawarar bayanar jama'a wace kungiyar Alternative Espace ta shirya ya biyo bayan wani binciken da cibiyar International Budget Partnership ta shafe watanni da dama tana gudanarwa a kasashe kimanin 120 da nufin tantance zahirin yanayin tafiyar yaƙi da cutar coronavirus daga farkon bular wannan annoba kawo yau kamar yadda mai kasida a wannan muhawara Abba Hassan ya yi mana ƙarin bayani. Na bincike ya nuna cewa a wasu ƙasashen yawa akwai inda ba ba da cikakken labari ba ga 'yan kasa kuma akwai inda matakan nan da aka ɗauka ba a ɗauki ra'ayin 'yan ƙasa ba ga yanzu an dibi cikin wasu ƙasashe an ce kaman mata su ne masu ƙananan karfi ko ko a ce gajiyoyi ko yara kuma an ce wasu masu ƙananan karfi kaman cikin 'yan kasuwa wani abu ne wanda zai takura ayyukansu an ɗauki matakai wato bincike ya nuna cewa lokacin da ake ɗauka wannan matakan ba a tambayi ra'ayin jama'a ba kenan mutane a yau ba su da tabbatin cewa wa'annan abubuwan da aka ɗauka sun magance ciwon da aka gano lalle bincike ya nuna cewa da sauran rana aka ba ya kamata cikin kasashen mu a samu cikakken labari don 'yan kasa su san cewa wai suwa na matakan da aka ɗauka kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko bata biya. Kimanin biliyan goma sha hudu na dalar Amurka ne aka bayyana cewa an ware a matsayin kashi na farko na kuɗaɗen zartar da matakan yaƙi da cutar ta COVID-19 a duniya. Sai dai wannan bincike ya gano rashin haske a game da yadda aka kasafta waɗannan kuɗaɗe a kasashe da dama. Yanzu aka ɗauki misalin ƙasa kamar Nijar ba a yi isasshen rahoto ba bisa yadda aka yi wannan kuɗaɗe. Wato yau kenan a zaman mu na ƙungiyoyin horon hula shine muke cewa ya kamata wa 'yan kasa su san an hudda kuɗaɗe da yawa na baitumalin gwamnati wanda ya kamata a yi amfani da su saboda a magance da abin da ya shafi wannan malatin. Wani ɗarajin kare hakkin ɗan Adam Jori Ibrahim da ya halarci wannan muhawara ya ce bai yi mamakin jin bayanan da binciken na IBP ya bankaɗo ba saboda yadda jami'ai a ƙasashe da dama na nahiyar Afirka suka mai da ciki da dukiyar jama'a tamkar sana'a. Aka ce biri ya hau ko ice ga banza bale sanda sarako shi ta laƙe sama wa'anda lokacin mu ana cikin kwanciyar hankali ba su da haske ba bale yanzu da an ce an shiga an sa kiɗin ta ɓaci kenan wannan abubuwa ne da ni matsayina na ɗan ƙasa wanda ke larwa abin da ke wakana yau da gobe bai bani mamaki ba kowanne dama mutane suka samu suna amfani da ita ne don su ƙin haske su ƙin adalci ga mutane wannan binciken ya ƙara jaddada mana da muna nesa ga mulki na demokaradiyya saboda abin da ya ke ba da alamu ana gudanar da iko na demokradiyya shine a baiwa mutane haske. Yaƙi da annobar COVID-19 wani abu ne da ya haddasa cece kuce a tsakanin hukumomi da talakawa a ƙasashe da dama inda matakin kulle da takaita harkoki suka janyo tarzoma kamar yadda a yanzu haka batun allurar rigakafi ke ci gaba da haddasa muhawara inda hatta a ƙasashen da suka ci gaba ake samun masu turjewa matakan da aka shimfiɗa da zumar daƙile yaɗuwar wannan masifa da ta addabi duniya. Sule Mumu muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.